والذين هم على صلواتهم يحافظون waɗanda suke kiyaye sallolinsu ta hanyar dawwama a kan yinsu kuma da yinsu a kan lokacinsu tare da cika wajibobinsu da sunnoninsu da mustahabbansu